عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تماما فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karbo daga Abu Hurairah Allah ya karanta zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani fa hiya qidaj to yace duk wanda ya salla ko wata irin salla ce bai karanta Fatiha ba a ciki sallar ta ba ta cika ba ai ghayr tamami fa qila li abi hurairah sai aka faɗa ma abu hurairah aka ce inna na kunu wa ya al'imani to yaya za mu yi mukan kasance bayan lima mukan kasance mamu yaya za mu yi kenan mamu shi ma zai karantawa tana bin liman ka kala teku اقرأ بها في nafsik. Ka karanta fatiha a cikin zuciyarka. أتكن زوجيك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه ya kulu. yake saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana kadar cewa za mu ji mu ji bayanin da yake nufi ikrar da fi nafsi ba yana nufin ka karanta cikin zuciyar ka ba wanda ke ji ba a'a ka karanta kana masa ka kana masa labbanka kana ji da kanka mun gane ko yake san abin da yasa nake ko kana jin liman ka karanta Fatiha fatiha din nan tana da albarka tana da babban matsaloli da manya manya matsaloli da ke cikin ta saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yake qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na rabi biyu abin da ake nufi da as-salata huna fatiha al-fatiha na raba fatiha tsakanina da bawana rabi na wa rabi na bawana abinda bawana ya rauke ni a cikin fatiha zan bari mun gane ko wa bayna abdi da tsayi wani abdi ma ta'ala abinda bawana ya roka a cikin fatiha na bari fa iza qala al abd rabban kenan yanzu za a raba raba daidai za a yi rabon arziki kenan ko za a raba daidai za a zalunci don فلها قال Abdu duk bawa in ka fada kana sallah kai kadai ne kana limanci ne kana mamu ne in ka fara karanta fatiha ga abinda ga abinda ke karanta tsakaninka da ubangiji madaukakin sarki kai ma qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ba ke daya ya kasance ga Allah na Allah ne wani ya tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah kadai ya cancanci duk dangin godiya qala Allah ta'ala in ka faɗi alhamdulillah mana kana faɗa Allah na faɗa ka faɗi kaza Allah ya maka ya ce ka ce kaza ka faɗi kaza Allah ya ce kaza har a zuwa kin da Allah zai kyale ya ce ka جاءت فرنا لك في فاتحة كما وإما قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى سي الله يتي حمدني عبدي باوانا يا غودي من يتي سوف نصنا بحقا إنت الحمد لله لا معنى الحمد لله dukkan godiya godiya ta tafi ba godiya kadai ba an dukkan godiya godiya ta tafi kirki dukkan ta baki daya aka ce Allah kadai san sai Allah ce hamidani abdi ina mana hamidani abdi bara na yayi ne ya gode min abu ya karba ke har ya tabbatar maka cewa kai godiya in ne karba ba zai ta mu da ni wanda ya zai sallah sallah ba ta manzo Allah ya fa innaka lam tusalli da kace alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ji dadin abin da ka fada ya so ya yarda da da ka fada an ce hamidani abdi hamidani abdi akwai matsaloli guda biyu a ciki wadanne ne matsaloli da ke ciki hamidani ba abdi Allah ya ya al-ibafa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu suna da yake so kamar sifa da yake ta wace subhanallazi asra bi abdihi abdihi duk mai daraja ko sarkin garin su ce ai wani namu ne shugaban kasa ne ce wani namu ne me kake me yake nuna wa to haka Allah ya dangana yake bawa na Allah ya yarda da abin da ka faɗa na alhamdulillahi rabbil alamin ya yarda da haka ya karba har ya gode maka har ya bada labari yace bawa na ya ya yarda ni kuma ya dangana ka zuwa gare shi bawa na abdi wa idza qala ar-rahman mai gamammen jin kai duniya mai babban jin kai lahira قال الله تعالى أثنى علي عبدي في الله كي باوى أنا يا يبين hanyar zo Allah in ka fada shi Allah in Allah bai karbi abin da ka fada ba zai gode ma zai yana a malakutul ala ta faɗi kaza zai dangana ka zuwa gare shi sai abdi in ka Allah ya dangana ka zuwa gare shi ma na ya karbi aiki وإذا قال مالك يوم الدين إن كتير الله مدى جزر كيني ممن لكي رانا تاشن القيامة يوم الدين أي يوم الجزاء رانا تاشن القيامة قال مجدني أبدي باوانا يا جرمماني مجدني أبدي باوانا أبدي باوانا يا جرمماني وقال مرة wani lokaci kuma zai ce tawwaba ilayya abdi bawana ya maida al'amarin ya san babu wani sayani ba wanda ya isa saini ke nan kadi za iyaka na abudu wa iyaka na sayinu iyaka aina ustuka na abudu bin ibada aina ustuka bin ibada li anna takdima ma haqqa ta'khir yu'tinu yusidu ihtisab ay kai kaɗai. muke bautawa wa iyyaka nasta'inu daga gare ka kuma kai kadai muke neman taimako a cikin abin da ba mu iyawa sai Allah madaukakin sarki qala sai daga nan sai Allah madaukakin sarki yake yanzu da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duk Allah ne kadai iyyaka abudu wa iyyaka sa'inu. Allah ya ce haza baini wa baina abdi haza baini wa baina abdi fatiha ta ka su ce uku dan tsana Allah madaukakin sarki dan tsana ka akwai kuma inda kuka raba kai da Allah madaukakin sarki sai haza fadar cewa iyyaka abudu kai kadai muke bautatawa wa iyyaka sa'inu. daga gare ka kuma kadai muke neman taimako ba wanda ya isa sai Allah madaukin sarki sai Allah ce haza ha harfu tambi za ismul ishara tambayi ذا اسم الإشارة mubtada al mujari ilayhi ma huwa haza إليه iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in نعبد wa نستعين abdi wa li abdi ma ta'ala wannan tsakanin da bawana wancan ni kadai wannan ni da bawa na ne kuma na ba bawa na duk abin da ya roka a cikin wannan saya to daga yanzu za ka shiga za shiga neman abin da kake so tun daga farko kana tawassuli ke nan kake yi kana fadanci kana kamun kama kana kana kana roƙon Allah kana tawassuli da sunan nake sa da sifofinsa masu zama daukaka masu daraja an nace haza bayni wa bayna abdi ba na sai sai wannan abdi ma sa'ala ba abinda bawa na ya roka na bai sai za ka roko فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم ينزك لوكا على من مكانك kai. dan wanda kai Allah kaiwa, yanzu kake roƙon Allah ne kake so ihdina ay dullana warshidna wa sabbit aqdamana ala siratal mustaqim ta kiryar da zuwa tafarki madaidaici tafarkin nan madaidaici wa hada alladhina an'amta alaihim irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima minan nabiyina wal mursalina was siddiqina was shuhada'i wa salihi ibadillahi tafarkirin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima daga manzannai annabawa siddiqai bayan Allah na gari غير المقبول عليهم الله با با با irin hanyar waɗanda kai fushi da su ba ثم كيف جلسوا النصارى المغضوب عليهم هم النصارى هم اليهود والضالون هم النصارى لماذا اتصف اليهود بالغضب لانهم يعصون الله عمدا على علمه ولماذا اتصف النصارى بالضلال لانهم يعبدون الله على جهله وعلى ذلك وكل من عصى الله عمدا على علمه وهو شبيه باليهود وكذلك كل من عبد الله على جهل ففيه شبه بالنصارى ذلك لان اليهود يهتقلون العلماء يقتلون النبيين بغير حق يقتلون الانبياء سنا كتب النبارة كمان ظني سنا ولا تكتب النبارة كمان ظني دوان ليك ولا تكتب مالمي دوان ليك تزرف مالمي دوان ليك تسمتي إلا وهو كبير باليهود waka zalika wala zali kuma Allah ya rubuta sarki kada ka shirya da mu ta farkin fatatu waɗanda suka bata su a kenan aka sai Allah sara me yasa aka sifata su da haka saboda suna bauta a Allah akan jahilci akan haka duk wanda ke bauta wa Allah akan jahilci fa fihi shabahum nasara waka zalika kullu man ya'bud amdan wa yahtaqiru al ulama fa fihi shabahum bil yahud kuma kullum kana cewa ghairul maghdubi alaihim waladdallin ihdina siratal mustaqim kai da kanka kake barin tafarkin waɗanda Allah ya ma ni'ima ka zo ka zaɓa ma kanka tafarkin waɗanda suke maghduban alaihim waladdallin cewa za a kenan kullum kana ginawa ka shiga sallah ka tsaya ka gina kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma rufe duk abin da ka gina to ka sani a wani lokaci a cikin wani hali Allah zai karbi ranka a lokacin da kake gini ko lokacin da ka rusa wannan sai Allah ko in mutum ba ya faɗi haka kala haza li abdi hamadani majadani asna alayya haza baini wa na abdi haza wa li abdi haza li abdi wa li abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roke ni na ba shi zan yi masa na yi masa sai ka duba ka gani ko kai kai gaskiya fatiha ta yi ƙarya ko fatiha ta yi gaskiya kai ta yi ce sai ka kalla da gani menene tsirar ta yi menene tsarin rayuwarka bincike kake yi hanyar waɗanda Allah hanyoyin waɗanda Allah ya ni'ima annabawa da manzannai da bayan Allah na gari ko ko a'a hanyar yahudu da nasara kake bi sai ka tabbatar da cewa duk abin da kake gina rusa kake kuma baka san kan me Allah ya tsaka maka da duk sa'an da mutuwa za ta zo ba ta ba ta nan ko ba ta ce na lokacin da zan zo shi ke na sai da ta zo sai zo da da mutum shi ke قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بالسائل مولاه مولى بن الزهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني الألاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام ابن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرسي من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي أو رواية ما نعم رب صلى فقالنا نعم لباوانا ولادي ربنا وربي لباوانا نعم أبن لك نسي صلى أنا فاتحة الكتاب قال حدثني أحمد بن جعفر المعقيني قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني عن ألاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليس أبي هريرة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج دون يمد صلى قوة إرن صلى نافلة كفر الله كركتين كو كان تارد الإمام كو كان الإمام إن بك كان تفاتحة با يتي صلى كبتكبا وانسكي فاتحة صلى يقولها صلاة بمثل حديثه wannan matsala ce mai matukar wahala fatiha a cikin sallah take kai kadai ba matsala ba matsala kai ne liman ba matsala inda aka samu tene na ce in kana mamu ya za a yi saboda ana ta ce wa ila qur'an alquran fastami'u lahu wa ansitu kuma ba shi duk aka ce in ana karatun alqur'ani kai ka saurari abin da yake faɗa sai wani malamai suka ce abin da yake nufi da wannan aya juma'a ce na hukumar juma'a akan haka kace liman na karatu sai na kana karatu ba ma komai in ka ce inda mai gama fatiha sai shiru saboda ma mun karanta fatiha wani ka ya karanta sura gama kafin ya kafin ya kabara sai shiru ma mun karanta fatiha wani ka ce waɗannan abubuwan ba ba su da asalin cikin shari'a amma in yi haka babu komai sallah ta yi to sai aka samu sabani tsakanin malamai da ahnaf malaman ahnaf da wasu da malamai da sauran malamai da sauran mazhabi kamar shafi'iyya suka ce wajibi ne ka karanta fatiha a kowace raka'a su kuma suka ce in kana bayan liman haramun ne su karanta fatiha kai karatu kai shiru suka kawo manyan manyan a amma kan ce manya-manyan malamai su akwai jin ilkira a kalfar imam na imam al-bukhari dama imam al-bukhari in kaga ya zage dan su yana raji yana to akwai matsala kenan wa qala babu la wa qala babu ulama wa qala kamar na wanda ba cikin bukhari ko da kuma yake kenan da wa qala ahlur ra'yi wa qala eh, ahnaf kenan sai wata rana ke wata shekara jami'ar islamiyya shekara 1973 na kofuwa kusan shekara 30 da yanzu sai suka ce ana son aika hakikin littafin zuzul qira'a khalfal imam jami'ar islamiyya tun daga ibtida mutawassa sanar har jami'a kowa aka saka baya karo wannan shekarar shi ne muka yi ta hakikin zuzul qira'a khalfal imam darasin da nan shi ne alhamdulillah rabbil alamin shi ne dauke zo farko a jami'a duk baki daya wanda larabin iraq wani iraq amir samun ra'i ya zo na biyu bayan da sanata ba su na da farko shi kuma wannan balawar kira shi na ke zo na biyu sa'annan na uku na hudu har aka je karfi to wannan matsala ce da take ta ta yi wahala sosai ta wahala da malamai shine malam ya fada anan wa amma al-ahkamu fa fihi wujubu qira'ati al-fatiha wa annaha mutaayyana la yajzi ghayruha illa li ajrin anha la yuzri gaiwa illa da ajrin ana yake karanta fatiha wajibi ne lalle ne wannan fatiha ba wata wadatar ba sai dai in baka haddace fatiha ba ku kunna yanzu sai za ka yi sallah ko ka shiga musulunci ga musulunci zai salla da iya fatiha ba to ya zai to wannan fatiha ta tare akai subhanallahi alhamdulillahi akbar ku ta kai matsayin fatiha kafin ya zo ya koya wa hadha madhhabu malik mazhabin imam malik kenan والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر إمام أبو حنيفة كتير سوف يأتي واجبي بس سواء كو كان عزيز الإمام أبو كان عزيز كو كان عزيز الإمام كو كان الإمام ko kana sallah kai kadai me sai sai an wannan da da shigo masallaci kula manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli da da ya take ce manzo Allah ba a sanar da ni sallah sai ce wa ma tayassara ma'aka min alquran wai Allah ce Allah ba ta fakkara ma tayassara min alquran manzo Allah ce wa ikra ma min alquran sai ce abinda ya Allah ya boye ma shi karanta ba ba ce wajibi ba fatiha ce da ainihin ta da kai ta wajibi ba ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم دليل الجمهور المعلمي سوى واجب لسكاكا تفاتها لا صلاة إلا بأم القرآن من الله صلى الله عليه وسلم باب صلى سي أنكر تفاتها أم القرآن مفهوما القرآن لأنها أم القرآن فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ إيه أي ظاهر لا صلاة إلا بأم القرآن أهلا ذات سوى أي la salata kamilatan illa bi ummil qur'an ba babu sallah ta fata bace yan kace a a sun saba na zahirin lafzi zahirin lafzi ya kace korewa ke an kore sallan kenan wannan ma yu'ayyiduhu yana abin da ke karfafa na cewa lallai sai an karanta fatiha حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسي لا تجزئ صلاه لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب sallar fa duk sallar da ba a karanta fatiha ba sannan ba ta yi ba rawahu abubakar bin abi ibnu huzama fi sahihihi bi isnadin sahihi wa kadha rawahu abu hatim ibn hibban wa amma hadithu iqra ma tayassara hadithin da aka ce iqra ma tayassara wa za a yi da wannan lafazin sai suka ce fa mahmulun ala al-fatiha yace ai mahmul sai ta yi abinda ake nufi da karanta ma si ne fatiha saboda fatiha hiya allati mutiya mutayassara da dadda Musulmi muslimina فإنها متيسرة أو متيسرة أو على ما زال على الفاتحة بعدها كف التأويل نبي بعد أكثر أنت فاتحة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن بفاتحة أكي نسيبا أو على أجد أو على من أجد عن الفاتحة وقراءة أنا لكم وند في فاتحة بس يكرم كما تيسر وقاله صلى الله عليه وسلم فنعم أن الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب Ba babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba fihi dalilun li mazhab shafi'i rahimahullah ta'ala wa man wafaqahu anna qira'at al-fatiha wajibatun 'ala al-imam wal ma'mum wal munfarid mazhabin imam shafi'i da wasu manyan manyan malamai wasu mazhabobi karanta fatiha karatun fatiha wajibi ne akan liman da mamu da wanda ke sallah shi kadai duk yadda da za a kawo sai an karanta fatiha idan raka'a da ba karanta fatiha ba babu ita ke Wannan ولما يؤيد وجوبها على المأموم قال أبي هريرة يتي yana cikin abin da ke karfafa cewa wakkarin ta fatiha wajibi ne ko da kan mamu fadan Abu Huraira ikra biha fi nafsika da karanta fatiha ya Abu Huraira ka ce babu sallah sai karanta fatiha in muna ba bayani man fa mu shagala da karanta fatiha ko mu shagala da tauraron abin da yake fada sai ce ka karanta a cikin zuciyarka fa ana ikra'aha sirran بحيث تسمع نفسك معنى عندك أبو رشيد فكرت سرا إن ذاك جيد كنك كان أبو سلام كنك كان جيد كنك كان كتوى كنك كان كريك تجعل لك سكنك وأما حمله عليه وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركات اللسان بحيث يسمع نفسه. إيه أبو مالكية da wasu malamai sun ce abin da ake nufi daga karanta ɗin nan shi na cika wani kai kai sauraro kai na asali kai ta dabbari kana kana gudanar da ma'ana a cikin zuciyarka sai aka ce ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi sai an karanta fatiha to in liman na karatiya za a yi aka ce karanta cikin zuciyarka ina ma na karanta cikin zuciyarka ka karanta kana motsa lafiyarka kana cikin da kanka abin da ake nufi kenan ya haka sai tawili suka ce ka karanta kana motsa lafiyarka kana ji da kanka ba su ce to ikratina su din ka karanta a cikin ka ba me yasa ha me yasa ha karatu ba a ruwa don ka karanta a cikin zuciyar ka ba eh ba karatu kenan ba inda a zuciya ne ya ce wajen ba hausa in kar aka karanta a cikin zuciya ba ai karatu ba ba har da yake karatu ne kenan sai nafi eh? aha eh. aha eh? ya aha hannu ne ina na to aiki ne malkiyar ta ce sai aiki na nan me yasa na kai karatu cikin zuciya ba ta yi ba ba kuwa shi ba ne معنى الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما أحدثت لفظها ما لم تتكلم به أو تعمل ما راح أبن لك كويس أتشوفيك الكباش لمعنى في إن كافر ما راح إن كافر أتشوفيك الكباش لمعنى Eh? ba shi da ma'ana balle a baka lada in laifi ne ma kai ba baka laifin balle kuma wani. da mun gane ko me zai da hujjar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah tajara yace abinda kai tunanin shi a cikin zuciyar kai kai fada ka fada a cikin zuciyar to shikenan in mutum ya tana ta cikin zuciyarsa daga ta kuma da me ba ne ba aha da sauran bin ne ba a ce wannan abin da yake gudana a cikin zuciya yana da ma'ana ya ci da ne wannan har rasta faku ala annan junuba yace shi yasa suka ittifaki lokacin أن على أن الجنوب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قاعدا مرتكبا لقراءة الجنوب. يتي أبدل ليس تسي، دا متي أنا الجنوب أقوها أنا أقول فاسي. يا حركة في قراءته amma yana gudanar karatu a cikin zuciyarsa yana ta dabbobi za su yi wani karatu ba laifin ɗauki laifi ba komai a gari ba laifi a ba ba mutum قوله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها saboda an ambaci sallah fatiha aka ce mata sallah saboda sallah ba za ta taba inganta ba sai da fatiha kamar yadda aka ce al-hajj arafa al alaihi ففيه دليل على وجودها بعينها في الصلاة إيش دليل لنا سوى لله واجبين في أنكر تفاتيها في الصلاة كان لإمامون وكان لمن وكان منفردين قال العلماء والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها إيش أبن ما لم يسكت رب رب فاتحة أتى سكانك لو بنجي إيش من حيث المعنى كما أنا لأن نسبة الأول سبب رحم فاتحة تفرقوتين لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جد تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. فانظر الى farko kana yabon Allah ne kana gode masa kana girmama shi kana nika al'amari duk bangare ko na biyu kana roƙon Allah kana kankan da kai kana kaskantar da kai kana nuna bukata ka da talauci ka zuwa ga Allah madauki sarki shine ma'ana an raba da yake na ko قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه اتناد ابو هريره هنا فدرت ومنزل الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه باب صلى الا بقراءه سير كراتو قال ابو هريره sai abu hura ya ce fama a alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a alanna lakum inda manzon Allah ya karatu bayyane za mu bayyana muku وما أخفاه أخفاناه لكم إن من ذا الله يكره سوء ذا نونا مكو قال حدثنا عمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عطاء قال قال ابو هريره ابو هريره في كل صلاة يقرأ يقرأ يقرأ قوة صلاة في كاي كراتي قوة ركعة في كاي كراتي kama asma'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'ana ku inda manzo Allah ya ji da mu ay karanta bayyane zamu mu ji da ku mu karanta muku bayyane wa ma akhfa minna abinda kuma karanta sirran koyi mu ma za mu karanta sirran mu koyi wa qala lahu rajul sai wani mutum yace masa in lam ajid ala ummi alquran abu huraira inda na na duk raka'a ta farko ta biyu ta uku ta hudu duk fatiha kawai nake karanta ba a karanta sura فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها Thank you. wannan matsaloli suna faruwa ne saboda rashin samun haɗin kai rashin samun goyon baya rashin taimakawa in ba haka ba ana karatu al'umma duk suna fa'idantuwa da dan hadisi ne aka gina insha Allah za a sa salba ana ɗauke wuta sai ta mata take ba ya me za mu yi masa hidima kuma sama da karatu sama da hadisin manzo Allah sama da alqur'ani ba saura a cikin rayuwarmu ba wani abin da saura kowa kowa guzur lafiya ke yawa duk me me me ake da lafiya duniya kowa cikin tashin hankali kowa cikin tashin hankali ne ka fara kudi ka tara ka bala'i kana mutuwa a ranka duk kotu kuma za su je tashin hankali kana cikin da ranka bala'i ka mutu ka bar bala'i ka bar cikin ba ka tara kudi ba kuma talauci ya wahal da kai ka shiga rashin jin daɗi to banda ibada ta a koma ga Allah menene zai ta da mutum abin nan sai kowa ya koma ga Allah ba abin da kuma ke gaban mu sama da addinin mu duk wani abin da yake gani wallahi tallahi hayaniya ce hayaniya ne in ba shi da in in bai danganci addini ba in ba mu taimaka da wani za mu taimaka wa me za mu yi dole kowa ya taimaka ka san cewa kai ma kana taimakawa addininka gwargwadon ikonka haka Allah madaukin sarki ya kaddara za a tafi in ba gaba Allah madaukin sarki ya kuma za Allah shi kadai yaki ma ana yi gudu suke shi kadai ke tsayawa komai shi ne amma in za a yi haka rijiya in za a gina masallaci za a gina masallaci wani abin da za a yi sai ce waye zai taimaka waye zai kaza waye zai kaza waye zai kaza kuma Allah ya waje da aqilan fa'arna Allah ya dace da kai Maza na kowa karanta amma Allah ya kaddara addinin ba zai tafi ba sai da gudunmuwar kowa in ba sai Allah ya kwarar wannan dukiya mun yaje gina masallaci yaje sai rijiya ya ga wakatin alkhairi amma Allah ya waje sarki bai so haka ba so yake kai ma ka ba da naka gudunmuwa shine sai ka ba da taka gudunmuwa da zaka shine yasa an jira Allah zai iya saukar da mala'ika Jibrilu ya tsara duk kafirin duniya sai sun narke sai sun gaba yawa amma a'a Allah bai kaddara haka ba Allah ya ce mala'ika Jibrilu kai ma an kaddara sakon manzon Allah wannan fara da ka an dauke ka sai kai ma kai kai rawan ka dauki takobi abin da zai faru shine kai ba za a jima ba za a kace ka ba amma tun da cikin sakon manzon Allah kake sai tsayin yadda manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam wa'idun badar ma aika har jibril ne ba da fara sai zai ko ya fi sahun manzon Allah ne majidona shi suke sabo in ya ce zai jiya duniya baki ɗaya sai tufar da duniya baki ɗaya Wani ne suwa ne kuraitawa suwa ne bani kuraita suwa ne bani kuraita suwa ne suwa ne in amma Allah bai bashi wani. matukar za ka rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi sai kai ma ka iya kokarin saboda a can lafiya ne ake samun sakayya ba duniya ba Sai Abu Hurairah yace in ka karanta Fatiha in ka kara sura ko wani abu kai daidai in ko ba kara ba sallar ka tayi saboda ya nuna muhimmancin karatun Fatiha. Malamai ta ce ba Fatiha duk abin da za karanta sura ko ayoyi ne ya hukuncin sunna. to amma ka bar fatiha ka bar sunna bi fa in ka bar sura ba fatiha in ka bar fatiha babu raka'a sai ka saki in ka bar sura ko ayoyin da za ka karanta bayan fatiha raka'a tare da ta biyu a kowace sallah to sai a ce ka bar sunna biyu karatun sura din da tsayuwar su karatun sura din sai ka yi kabli tsallaka tsallaka mu ba ku kala abban ya haibun ya hawa قال اخبرنا يزيد يعني ابن جريج عن حبيب muallim an عطاء قال قال abu هريره fi kulli salatin qira'a فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت قلبه ومن زاد وهو الأفضل كما حديث الليل قال حدثني أي فما لن يسيء أنا معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسرنا به وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأولى هذه من المغرب والعشاء والعشاء اتمال بيتي اتماع صلى الجمعة ركع بيتي إذا أبين كراتي صلى أكبر ركع بيتي إذا أبين كراتي بعض غنى فأنا سمعتني na wawari ta sallar magarba sallar magarba haka a biyu farko za a yi bayyane na biyu na uku magarba za a yi boye sallar ita raka a farko da ta raka a farko da ta biyu za a bayyana raka a uku da ta hudu za a boye wa'alam isra'i fi zuhuri wal asr yace malaman kwasin ijma'i cewa sallar azhar raka a hudu duk za a boye karatu ne haka al'asar wa sa'isati al-maghrib wal ukhra wal ukhra min al-isha'i yace sa'an kuma da raka ta uku ta magarba za a koyi karatu ne raka ta uku da ta hudu ita za a koyi karatu ne mahtarafu fil idi da malamai suka faru juna a cikin sallar idi za a bayyana karatu ne ko za a koye ne wal istisqafi da da da addu'a sallar neman ta shayar da ruwa wa mazhabuna al-jahr fihima mazhabin shafi'iyya za a bayyana karatu ne a sallar idi haka karatun sallar neman ta shayarwa wa fi nawafilil to kuma malamai sun kari juna ilimin cikin na tafsiri da za a yi a cikin dare qiyamul layli tarawihi tahajjudi za a yi karatu ko ne ko bayyane kama yujharu fiha wa qila bayna al-jahr wal israr kace za a bayyana ne wata ce a a ba za a bayyana can bane tsakanin dai kada muryar da kansu sun a rage saboda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai yaji sayyidina Abubakar na sallah yana karatu yaji yaji yaji yaji sayyidina Umar yana sallah yana karatu yaji sayyidina Abubakar na karatu yana tahajjudi yana karatu murya sai na amar abubakar kasa kwaɗa ta da gaske na yi wurin sai na umar sai eh, karatu ne yawan mamu da sukari da ta da aka waye gari sai ce kai a bakar ka daga murya ka kaɗan kaɗan ƙara kaɗan sai kuma umar ka rage murya ka kaɗan kaɗan sauko kaɗan to ya haƙe na fiskinan mana bana jihar wani isra'ila ya ce masa yana maka ka dan daga muryar taka wanda kira manzon Allah bai ji ba sai da ya sa kullun su sosai mana yana idan ma sai na maka ai gaji karfa take zuciyarsa ba shi da karfi in ya tsaya matsayin manzon Allah su ta ma ba zai yi ba da aka ce da ya ce ma yakin take sallah to amma Allah ya ce yana sallar dare sai ji karatun Abubakar da rauni kwarai da gaske muryar ta yi kasa kwarai da ya wuce wurin sai na Umar sai ji muryar kuma da ya yi sama to kafin gari sai sai mutu kai ka rage kaɗan كيف قدر قال الأمري طول طيب، إن بعد رأيه سعب على أصلي كابوس بعد رجل أصلي كابوس قطع على سعب يقول في أنت يستشيال إيه ها وابتكت بعد ذلك بديلا wa nawafil an-nahari yusirru biha suka ce na filfilin da za a yi dare sai a bayyana amma kana daga murya kwarai ka ji da kanka ka ji da sa'an ka sakkar kai kuma kasa kasa kwarai amma na filfilin da ake da rana aka ce za a boye kamar sallan warha kamar nafila kafin azhar da bayan azhar kafin la'asar da na filfilin da za ka yi kan yatin masjid duk sallah za ka yi da rana na filfili aka ce sallan, in karatu za ka boye والكسوف يصير بها نهارا ويظهر بها ليلا صلى الكسوف inda rana aka yi sai a yi ɓoye inda da jira aka yi sai a bayyana sallar karatu wal janazatu yusiru biha laylan wa naharan wa qila yazharu laylan sallan janaza kuma aka ce za ka yi sallan a ne karatu a da rana aka yi sallan ko da daddare wani kace inda rana ne sai koyi inda da dare ne sai bayyana mun gane ko kada abin da sai ake wannan matsaloli ana karanta su ne da wasu hutu su shiga kwakwalwarka kar ka je ga limamin gonku ya wani abu ba gangan ba ko ya mata nan shekara talatin yana sallah baya kuskure ran da kuskure ran za ka fata masa suna za a taba zama lafiya an ce ba ya masa adalci ba kenan mun gane ko wata ta kawo matsala kuma yake in aka fi sallar mazarba da sallar isha ana bayyana sarafi raka'a biyu ko to in sallar isha ta wuce ka baka yi ba sai wannan dare mai zuwa za ka rama ko kuwa da rana za ka fi rana sallar isha ya za ka yi wa an faɗahu salatu lailati kal isha'i faqadaha fi lailatin ukhra jihar. sallar isha jiya ka manta baka yi ba ko na ba ya hana baka yi ba sai za ka rama a cikin dare sai ka bayyana karatu kamar yadda kake jiya wa in ka ba'a naharan fa wajhani inda rana za ka yi in sallar isha din ko magarba ɗin, ko asuba ɗin, ya za a yi aka ce malamai sun kari juna ɗin. wai ka ce tun da da rana za ka yi rama sallar ko da sallar dare ne ka'idar da da dare za ka yi ka bayyana amma tun da yanzu da rana za ka rama sai a kauce ma ka'idar wannan sai a koma kuma ka'idar sallar rana sai a yi sallar isha da rana amma a boye al'asahu yusiru wa sani ya tsaro suna maza zaɓi kai bayyane to in ya zamana ka ko ne kafin a yi azara sai ka tuna a ce jiya bai isha ba kafin liba ya tare kafin da ya tare ita ma da na rama sallan isha ta jiya sai ka yaya sai ka ɗaga murya kana karatu eh to ko sallar rana kuma ce ta kuce maka azhar ko la'asar baka yi ba sai za ka rama ta a da daddare ya za ka yi wa in fatahu nahariyan ka zuhri fa qadaha naharan asarra azhar ko la asar in suka wuce maka bakai ba ya zama na kaba'in da zaka yi da rana zaka yi aka sai sai ka bure kamar da ka'idar take wa in ka ba ha qadaha laylan fa wajhani inda daddare kuma zaka tashi za ka rama sallan azhar ko na asar suka ce malamai sun ka juna ilimi in kana so ka bayyana in kana so ka yi kai asarki al asabu yadharu wa thani sirru wa hadha qul la yadharu al sirru wa huwa sunna yace duk inda aka ce za ka bayyana din ko za ka koye sunna ce kamar ka ka tarakahu faqad salatuhu da ka bar inda aka ce ka bayyana ka koye inda aka ce ka koye yace sallar ka tayi mu ba ne abin da yake faruwa shi ne in sallar asuba ne kamar in sallar azhar ne kamar ta kada da murya za ka yi ba'di in sallar magriba ko isha kamar ta kai kuri za ka yi kabli mun gane ko to amma in salloli ne da suka wuce ko za ka rama to wannan ka'idan ba sai kai kabli ba sai kai ba'di ba mun gane ko mhm. eh. Mm-hmm. kawai wani kuma tsalari suna faruwa cikin addini sai a koma kara da ijma'i ba wanda ya taba suna mata ta bayyana ka ijma'i a yi ba na duka da suke fatawa to hanyar mace al'aurar zai tabo ya sarrafi shekara arba'in hamsin ba haka ake ba wani ma zai sai ya taba ba don ka ji ce duk inda aka ce ka bayyana in ka koyi sunna ce sunna ka tayi kamar yadda yi kuma suna balle kuma fatawa ce daga malamai fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna sai ka tashi kafin ma ka tambaya ka tabbatar da ka tarar da aiki mace sai ka koyi karatun ta sallan ma su ko ba su ba to illan da ta illan ta kace muryar mace al'aura ce to sai malamai suka ce a a ya tunan manzo Allah na zaune cikin jama'a mace ta zo ta yi magana ta daga muryar ta tambaya ba mu ta mace a sha marike al'aura sai su ce muryar mace na zama al'aura in za ta karya murya za ka yi hankali za ka yi kaza amma muryar ta adi tana magana ko tana karatu suka ce ba za ta iya bayyana za ta iya bayyana za ta yi bayyana ina in tana cikin gidanta ko cikin ƴaƴanta ko ita da mijinta ko cikin mata za ta iya bayyanawa da in mace za ta yi mata limanci ya za ta yi za ta iya bayyanawa kuma za ta iya bayyana ba an ce murya mace al'aura muryar ta al'aura ce wajen maza wajen mata ba yasa za ta yi bayyanawa to abin da suka dogara a kai an ce mace kulluha aurat ma adal wajhi wal kafai ka'ida ce wajen malamai yace wal mar'atu kulluha haka ke fada wal mar'atu ka ga mace mubtada kenan kulluha dukkan jikinta auratu al auratu ma adal wajhi wal kafai sai fuska da kafuka guda biyu mamar tana cikin jikinta ko ba cikin jikinta sai suka ce al'aura to daga baya kuma sai malamai suka tsago cewa ba lallai bane ya zama al'aura ba sai in ya dan wani kalau amma yana nan yadda yake al'adiyyar cikin suka ce ba komai bane ko sa mace za ta iya bayyana karatu to amma in za ta karatu inda akwai maza kuma za ta iya jan hankalin su ko za su daɗin muryar kasa ko kuma ko ka koyi to in kai sallar isha ta koyi ba diya kama kamar ya kama ta kenan eh je ka wanda yake je وقد أجمعت أنه وما زال هو أفضل فيه دليل لوجود الفاتحة لذلك وانا حديث دليل ليه ما وجدت الكرنة كفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها يكي إيه، إن كفاتحة فاتحة أبن بالله كرنة من فاتحة فلن بكيبا وفيه استهباب السورة بعدها يكي إيه، مستحب يكون كرنة كسورة بعد الفاتحة وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولى والأولى من كل صلاة يكي إيه، ونن صلى الله لكن الله وهو سنة الفرق الإجماع إذا كنا في عظمنا ومجد باكتها وحق القاضي إياه ما لا تراجون سورة قوة آية الإجماع وحق القاضي إياه رحمه الله تعالى أن بعد أصحاب مالك وجوب السورة وهو الشاهد المردود يتي وقلت في كم يما لما المالكية نسي كمان تسورة ما واجبيني أما ما لم يستطيع أن مذهبين الشاذ بزاعد وبرع خيرتبا وأما السورة في الثالثة والرابعة to in mutum ya karɓe sallar isha ko azhar ko la'asar ko isha ko magaruba aka ce raka'a ta farko da ta biyu za ka karanta fatiha da sura to raka'a ta uku da ta hudu a zahar la'asar ko isha ko raka'a ta uku ta magaruba in ka karanta fatiha za ka karanta sura fa ikhtalafa al-ulama هل تستحب أم لا ما لا يجب أن يكون إذن ركعة أخرى تهد الظهر الأثر إشاء وركعة توقف مغربة ذات إيه كانت كارت سورة بعد فاتحة ما لا يجب أن تستحب إذن وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح suka ce imam malik ya ce a raka'a ta biyu da ta hudu ta uku da ta hudu a zahar la'asar isha da ta uku tana warma ba sai ka karanta sura ba wani suka ce za ta fi a suke za a yi amma mu zance mu in gaci ba za a karanta ba to in mutum ya karanta mai shi sa zai ba bi ko sallarsa ta yi ba sai ya yi ba adi ba sa ta yi saboda mai wani lokaci an samu wani lokaci manzon Allah ya fara kura wa qala akharuna wani su malamai sun suka ce kuwa muhayyar ne sannan an ba shi zabi raka'a ta uku da ta hudu ko ta uku ta magarba an ba ka zabi in sha a fara'a wa in sha a sabbaha ne ga dama kai karatu in ga dama kuma kai tasbihi وهذا ضعيف سبتي ولا مغانا بعد الكرسي وتصحب السورة في صلاة النافلة إذا أنا سوف كي كرات النافلة كان صلى النافلة أن كرنت فاتحة فكرنت سورة ولا تصحب في الجنازة على الأصح هذا تبقى مستحب بني أتي صلى الجنازة أن كرنت فاتحة ثم كرنت سورة لأنها مبنية على التخفيف ولا يزاد على الفاتحة إلا بالتأمين إلا التأمين عقبها فإن في صلى الجنازة نكرت فاتحة ذكرت سورة ko ba kai karanta ها ha كانت ya سنة sura sallar ta وسعد ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأولى يعني من الظهر من سوال المفصل fari amma da magana ana so ka karanta surori ga jirgin surori ma hana ko da magana lokaci na shiga ballan nan magana ɗan rana ta bari ko mun haske ko a kan haske ba rana ta bari sai ruwa sannan sallar magana ta yi da amma an fara sai an gado to sai ka sa kuma ka rafa sura ne ɗauka duka da a an uku a yi gudu ya shiga ya ka tafi kan ka kuwa sai ka karanta kala, daga ina ka karanto kenan da hukumar da suna rafi kalaha na hana kundin wasu tsakiyar masu kwanon rana ya tsoro har a kan abuwa wa kan nan na wasu simu wasan gari gari wannan والظهر عن نفر والسين تتحفظ على هذا الأمر والسين بكونه غلط إذا صلى أحدكم بالماء قبل يقصر فإن فيه ضعيفة ولا وما غدا وما فلأة nan aiki da magana sun القول والسجن وكما قال عن لماذا؟ لأن الفئل لأن الفئل يحتمل التخفيف

yake malamai da sun karu juna su ne rasa ta farko da ta biyu su ne da tsakuna ta tsawon ta ɗaya ta duk inda karanta amma rasa ta farko bayan ta karanta fatiha su ne da za ta kawo tsawon ta hajjan da da tsawon kuwa da za ta karanta a raka ta biyu ko ta a samu ta farko ta fi tsawo kaɗan ya zama ta farko ma ya yi kaɗan. Abubuwan a karanta ta biyu ma ta farko. وحدثها عندما عنا ما حدث كبان يصلي بينهما وحدما عرفت في آآ رد تتجاهد وجودة عرفت في آآ أبن ليكي ذات هو ركعة تفرقوا في وانت في الثاني ركعة تبين في وانت الرمو كفر وحدثه الله يقول الأولى في الحديث الصحيح يتي يطهر الكوع يتي من بنتبه الكوع في ركعة تفرقوا في وانت في الثاني ركعة تبين وكان يقول الأولى وأنا أقول في الثانية من ذا الله كفر لنا سوى كفر في سجرة كفرت صنع عندك كفر في سوى كفر أتكاتل وهم قاموا بالقراءة في الأخرى يعني من الرباعية يقول لا أخاف من الويل واختلفوا في تفسير الرابعة على الصحابة والله أعلم وحيث قراءة السورة بدأت عقادة الفضيلة ولا للسهو وقراءة كيف. ساعتك إما كان متعلق صلى من لمن جواره لمن جواره هنا أثرت عما إذا كان تتباعد الذي بيده الملك هذا نوتي ثلاثين تتباعد وتكون تلك الرسل صلى الله عليه وسلم من مكة لما رأى كذي آية الكرسي كذي كذي آية كذي آية ثلاثين آية ثلاثين ذكرت وتسورة تسورة تحقيقات آية ثلاثين وتسورة تسورة saboda karanta sura za ku ka karanta ayoyi kwatan za a karanta sura ya fi mata ake karanta ake karanta da da yara da mata da kowa aka da ka karanta da shi daga annabi Musa da kofa zuwa ga Abdul Nafi in ne ke yi ya sai ka dauko kuma daga inda kun allo sai ka dauko kuma ka ga kai inda ke da sabbi hikma rabbuka ta'ala an akar da mutum ka ya zama islamiyya ko menene ya haddace wannan duk kuma aka ne sai sallah ran da sabbi hikma rabbuka ta'ala raka ta yau haka ta ta mutu lafiya sa'annan ba ka kuma ba aka musallah ba kuma ba kana da aiki ko ya kasu abin da aka rasa kai ka san kuma wanda wani na wata na ka wanda da wata na ka ko aka ka kuma ba ka ba ka ce dan kowa ba ka dan ko kuma ki ba daga tabbi da kuma abdika al'ala wa qurra kama ibatul bulud wa samaa'u wa sa'i سبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشيه والقدر لا تقسم والشمس والناس ملائكه والضحى على الشرف كما يجوز لها تحت كيكبه dan ba a yi da kuma kallon kan yake saba da wannan saboda ana so su koyi karatu duk komai wasu ke nan mutum daga da nasu zuwa sabbi hikmar rabbika al'ala inda ba da kuma kamar yadda ke wa'ansu da shi kuma suke zaka kan kawai nan ko ka saba da tajwidi ba kana ba mai kawai nan su sai sai ga suna gana karatu suna gana karatu amma kuma ba su ji ba wannan abu ne kai wannan suke ba kana kama sallah shi na suratul anfal shi na ka wani ya fi ta gida ko ba ta jin larabci ba ta jin ba ta karatun kuma ka ba ta ba su tsaye sun gari kan kuma ba ta ce hukuma a cikin an ko ma kana bukata ana kire da mutane kan kuma ka buka ba kuma ka ba kuma kana asma amma ka fa'alu an Allah ma'alun alladhi yuzilu tanhu wa ta'atuhu ko ka ba ta wa amara كان يدعى والنادى أبطى كان كعبة كان في كان في الحمد المترجم لربك الأعلى فإذن طبعا والناس ذا يزوى كل أولي إلي هذا يتبارى هذا يكون في ديالي تبديل فهذا يتوقع اللغة فيه توقع لما يتعرض ويسبح لله ما في السماوات تهدي بأسئلته فكان تسوى سورة المعصولة لما يسبح ذلك ترجع مطلوب معصولة سورة المعصولة مع ذاك ثم صحبتي تقوى أنه كراتوكا abubuwan da za ka karanta a kenan ban na alamai imamun ya tabbatar da cewa ka karanta suwa baki kawarta ya fi ka ɗauko ayoyi kwatan kwatan da cikin wata suwa kan ba gama suwan ba za ka kwanci san ba kayan ba kuma ba ba abin da suke nan ko to ana sa ne mamar su ko ha نعم ايه يتم ايه مم. ايه معايا صحابة كتير أنا مكمل ألم ترى ألم ترى كيف ألم ألم أن الله ألم ألم إيه كمل ما قرأتها قرأت ya karanta alkur'ani ko da karanta ba sannan tsaftace abin da ya fi in ka karanta sura na ka aka farko raka a kwani sai ka zo sura da ke kasa da ita in ka haka ta tsaftace sallah ka yi amma kuma kun aula mun ga ko Allah ka kama alhamdulillah Allah ka kama ka ga wani wanda ko wannan sallah ta yi ko ka ga ma a kan bi isma rabbika ala ko ka ga ka ci sallah ta yi amma abin da yake a tartibin mutum ya Qur'an shi ne abin عندك تعبني حد عشان حد عشان من ربي لحدك فالحمد لله من في سهر جميع ظنون تأتيني ما شاء الله يا أخواني يا أخواني حتى ينال أبدي وتجيح الحمد الاسكندري في ضم جنابل في العرب ايه ما هو ما halatta ce kan ka fata a lallai suka ce duk isla'i man adraka ruku fasa ruku suka ce in mutum ya zo tare da liman ya ruku ai a kowa an nasu kan gwiwa kai da kuɗi kafin ya tago ka hana ce wannan sallah ku sa da abu kuma da ka tsara ta kan fata duka ta bakar ce wannan sallah to ta aka samu taimaka أن مدرك الركوع مدرك لركعة أن مدرك الركوع ليس مدركا لركعة دي قاعدة أنا أظن على فكرة أن الجامعة الإسلامية واحد يجلس لما الأدوية من قسم الكوتية لتعرف بني يأتي المقاعدة فيها واحد يعني فيها النوع في أن مدرك الركوع ليس مدركا لركعة وهو علاقة في النوع في أن مدرك الركوع مدرك لركعة كما حدث بعد وهو ولا تقول ولا تهدي ولا تهدي abin da kamar kuma masallaci ya akwai da awon kuɗi don ya kafara tun daga sanyi ya tuba yin kuɗi ya su don a kuɗi da sallah manzo Allah ta zaka sai manzo Allah ya zada kallah wa irfan Allah ya tsara man kokarin son sallah to sai in na ikama bisa ta an da a nan kenan da mun ga to wani kanta la ta'ud kada ka koma yin haka an ba ka kanta kuma ba ka ba to kada ka koma yin haka wanda ce la ta'ud li ana aba ya abu ita ta rana ya shi ke nan haka illa din sai an san da da la ta'ud kada ka yi gudu wanda ce la tu'id kada ka maimaita wannan raka'a suka ce ma ta udda kada ka kirga wannan rasa a cikin abin da ka samu za ka ranka rubuce ne in ba kana nan ka ji abin da manzo Allah ya faɗa ba ba masani da digo ma ba ya balle masani sai da billa nadiya sai da ta ain dad kira za ka ranka la nadiya لا لا يسجل والكيل المثنى الآخر إذا دخله الجازم فماذا الحرب إلا لا عدا يعدو لا تعدو مشاء يمشي لا تمشي أليس كذلك؟ وسيلك عدا يعدو saboda abubakar ya biya ruku yana ya zo a ruku yana gudu yana tafiya da sauri sai za ka ce miki adu kada ka yi gudu in kai sallah in kai kabbara ka zo a nake dai ke wanda ke a a la ta'udda ai kada ka kirga wannan raka'a da ka samu liman a cikin ruku'i kada ka kirga kada ka yi lissafin shigar ka da ka samu zadaka Allahu hirfan la tu'id kada ka mai mai tawon na raka'a akan hakani kenan ta sami ko sa'an nan ne زادك الله حرصا لا تعد kada ka koma yin haka ya yi gari kenan kowa ya tsawata masa daidai da guda wata ce to shi ne ya kawo malamai kowanne ne ya yi ijtihadi to kowa zai ijtihadi yana daukan abin da ya dace da mazhabinsa ba da wani jaziliya suka ce zadaka Allah wa irfan la ta'udda la ta'ud kada ka koma yin haka mun gane ku don sabani da su kenan duk asai da suna nan allama fi anna mudarkar ruku'i mudarkar liraka allama fi anna mudarkar ruku'i laysa mudarkar liraka kowa ya kawo hujjojinsa amma zan ce mafi inganci matukan kare shi liman yana cikin ruku'i har kai kabara sai ma ka dora hannu ka kan gwiwa zuwa ruku'i kare shi wannan sallah ai is na in karanta fatiha an dauke da kan an yaka maka wannan mun gane ku. Hmm. يتواقعوا على ترتيب المصحف ويكره حقه ولا تبطل به الصلاة فكرت ترتيب المصحف سبح اسم ربك الأعلى تذكر الجنة هل أتى كيف أنت حتى فرقة في السنة كتبه أما بقى أبن لا تسوبة ويجب القراءة بالقراءة الصبح قراءة الصبح إذا قوة في كرة سنة ولا يجوز للشواذ إن ذكرت ذلك قراءة شاذة صلى كما سيبا وإذا لعن في الفاتحة إن مسلم ينا كراتو في صلى ينا لا عليكم فا إن تكوا في مسألة يا إن تكوا فاتحة سيبا صلى فتاي سيبا ها ها بتيبا أها نعم kuma ce a can ya zama na hanyar zai kasa ma'ana babu wani tasiyo ko dalili ko menene sallah ta ɓaci اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لك صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai ka ce iyyaki na'budu wa iyyaki ha ba ta ba ba kana kai kadai muke bautawa ya sai shi yaki na abu kai kadai muke bautawa wa iyaki nasta'in daga gare shi kadai kuma muke neman taimako ba sana ba har imanin ya kusa sai an yi gyara ko yana bukatar gyara eh ko da gyara Yana iyaki na abu da shi ka ce a ɗan mutum liman na karatu ya kuskure ba ake eh? ba sai aka samu masu ba da lakani ko za ba ka lakanin fatiha za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza sai karanta alhamdulillah rahman rahim mai kun ku ke iya ka tsaya iya ne tsaya ko yanzu da ke ana takara a sai ga lakani sai karanta alhamdulillah arrahman ma iyyaki ko kana nan sai ka tsaya to ranka ke motsa Allah zai iyyaki na abu وإذا لم في الفاتحة لهن يحل المعنى كضم تاي أنعمت أو كسرها أو كسر كاف في بطل الصلاة كما إن لم مكبلا وإن لم يكن المعنى كفتح الباء في من المغضوب عليه ولو قرها ولم تبطل صلاة غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ya ko ata ma'ana ba sai dai yayi lahadi sallar ta tayi amma ba mu ba to haka ba ko ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالأجنية لكن واجب أن كانت الفاتحة للعربي كانت فسرات كفر مثل إذا كانت هذا والأمر ولا تصح الصلاة بها سواء عرب العربية أم لا سواء كان العربي كفر كيابا كانت الفاتحة على العربي صلى الله عليه وسلم ويكره في القراءة في كل الأذكار اسماء نفسه اسمي شرطي a cikin karatu ko duk wani zikiri da za ka ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه والله أعلم كذولا كتير كان ذكري تشكره حتى كما طايا موسى كان جن كربي جن كتير لك إيه da dan a lokacin abin da yake su zuciya ka kana furtawa ba shi da tasiri eh sanzar wa ijaba in ya saki matarsa a cikin zuciyarsa sakin yayi to haka in yi a cikin zuciyarsa zikirin da yi sai dai kan jan kuma motsa lambar kana ji da kanka subhanallah subhanallah amma ka rubuta kawai kana zane sai yana da tambar ko ka yi tsin ba shi da ma'ana ko ka gudu har ka haɗe wajen sahabar shi ma ba shi da ma'ana abin da ake nema gare ka subhanallahi har ba nawa subhanallahi har ba wani taɓa ko shida so ake so ka kawo subhanallahi subhanallahi sai ka duk yace lam yamtahinna bima ta'ayya al-uqul bihi fursan alaina fa lam na ta lam najni wa manzo Allah bai taba jarraba mu da abin da ya yake da hankali ba sai ba ka zama sai kuma da yana kokarin mu da alheri sai ba mun kokonto ba ba mu ina ba mun gane ko duk duk ne da ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wahalari. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته اجمع الاشياء اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سال منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله ان كما جاء wannan duk wani لما da manzo Allah ya taba bukata da shi duk wani kwari da ya taba neman ka ka ka ne mutayya to amma sai ka sanya zo maka ko kana son sauri daga wanda yake jan tarjin ko wanda yake kike ya sai da kansa kan ba shi da tasiri har ya gama rayuwarsa haka haka abin da ne zai yi bar sun kana subhanallah subhanallah subhanallah haka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka haɗe harufa guda uku su shi kenan bai bai ku ka kana kudiya ba babu kyau nagartar azan ake so ba yawa ni yawa ake so ne wata ake kai talatin da uku sai a ce miliyan uku ina za ka karan Allah ina na kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ya za yi amma ta kai talatin da uku amma duk da shi talatin da uku sai sai dan ya zo ya mai da su guda uku Allah ya kuwa قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يا ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد انا كما الله صلى الله عليه وسلم يسجد مصلاتي فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي fa innaka lam tusalli manzo Allah ya masallaci na bila yana zaune sai ya mutum shigo yana zuwa sai shi yana nafila manzo Allah na kallon assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya rasulullahi wa alaikum salam? ka koma ka sake sallah saboda kai baka yi sallah ba ya sake koma wannan irin wannan sallah ya bai sallama manzo Allah ya amsa yake ka koma ka sake sallah baka yi sallah ba sai ya haka tona to me yasa manzo Allah ya kyale yana sallah har ko biyu bai iya ba kuma ga Allah bai koya masa a kamar koyarwa za kamar koyarwa za ne daga farko a koya masa to har ya gano ba har ya gama har ya yi uku ba ta yi duhu ba zai gano ba don ya ce fa'allimni la ustinu gaira hada fa'allimni ko ya gano bai gano ba ko yadda manzo Allah ya kyale shi na farko da yi ba wannan manzo Allah ya ya gaishe ne yana yi ana kallo da iya ba ga da kamawa sai manzo Allah ce ga yanda ake sallah yace ka koma ka sake sallah ba kai sallah ba ya koma ya sake ya dawo manzo Allah ce ka koma ka sake to na farko ba ba ba za a san da amma na biyu da na uku me yasa manzon Allah ya kare shi koya masa ba yana yin sallah da ba ta ba ta kuma ya tabbatar ai manzo Allah ya tabbatar tun daga na farko manzo Allah ya tabbatar da kuma hmm. da ya fara kuka sha wahala kan abu da suka manta ba in aka koya maka abu ka sha wahala a cikin koyon shi ne ba za ka manta ba amma kai abu aka ce maka ya maka ma ko kuma kai haka uku me yasa manzo Allah ya kyale shi har yayi to biyu ko uku wai ko wajen

manzon Allah ya fara maka abu sai ya gama hujja ta tsiya daga zuwan ka ba baka sallah manzon Allah sai baka yi sallah ba sai ka tare sai ka tare manzon Allah to wani kuma yake da kamata yadda aka ce bai iya bai kamar wani ne ya kuskure na sai mai tambaya ba yan sana gari kenan ko to an lamar da shi kenan to babu jawabi Eh? eh to an larabtar da shi kenan <laughs> to to sai aka ce me aka kore a nan gashi mutum ya yi falla amma aka ce baka yi falla ba gashi ya yi falla ko bai falla ba da kala fa sallah fa sallah ma ba na fa yayi sallah sai manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli fa salla yayi sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli bilalatu al-iqtida makai makai cikakkiyar sallah ba eh Aha. Ah. an gama da wannan an gama da wannan eh an gama da wannan ba shi wajibi za mu zo insha Allah za mu rinja abinda ake tambaya a nan shine an ce fada fada rajulun fa salla ma ma'ana fa salla ai awqa salat الذين قالوا فصلى رأوه يؤدي الصلاة الأعمال التي تؤمن بالصلاة فقالت فصلى أثبت الصلاة irji fasalli fa innaka lam tusalli to ma kai sallah saboda kai tabbas ba kai sallah ba ka sallah lam tusalli to abin sai ba innaka lam tusalli salatan sahihatan ma'ana sallah salatan ghayra sahiha annabi yatawajjahu ila as-sihha aha sai kuma me eh فإنك لم تصلي صلاة كما رأيتني أصلي ها زي نوع إيه ما أجيب لما فإرجي فصلي فإنك لم تصلي صلاة مقبولة أكتنا ها wannan يا faɗa يا riga ايه eh هاي انك لم تصلي فرجع الرجل fasalla matsaloli biyu ne an ce me yasa masa Allah ya ne ke bai gwada masa batun ba bai gane yana maimaita wasu su bai iya ba sannan kuma aka ce annabi ya tawajjahu ila siha aw ila al-ajr aw ila kaza yayi sallah aka ce bai sallah ba ba kai sallah ba din me aka kore ainihin zafin sallah ko ingancin sallah ko nagartar sallah ko menene ba shi kike na aka biyo saboda mu samu karatu hadisi kafin lokacin shi ko faraja ar-rajulu sai mutumin ya sake komawa المعرفة إذا أفيدت معرفة النكرة إذا أفيدت معرفة كانت أين الأولى كما كان صلى سيقوم يصلى كمن يند يصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأن يساعد جاء وزوج من الله صلى الله عليه وسلم نجنسنا فسلم عليه سيما تسلم عليه السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام saboda su riwayoyi ba su kawo manzo Allah mai da sallama ba sai sai irin ce fa kullu fa innaka lam tusalli riwaya muslimu wa alayka salam ai ba zai taba yiwa dan da yake sallah bai manzo Allah sallama manzo Allah ke amsawa har abada wa idza hujitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsar minha aw rusuha thumma qala irji fa salli wa innaka lam tusalli ka sake komawa kai sallah saboda lallai kai ba kai sallah ba hatta fa'ala zalika thalath marrat سيدة يأكسوا يحسوا أكو فقال الرجل سيوان نمة من سيدة أكسوا بي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نارا الى فرق سيدة يأيكوك دجسيا أبس يقينا ما أحسن غير هذا نارا الى الله وانا صلى الله عليه وسلم ban da ita ba iya wata sallah ba abin da na iya ke na da gari mu kawai mu da zan shekara dubu inda na shekara talatin na sallah sallah da na iya to manzo Allah ce lam sallu ya iya sallah bai iya sallah ba manzo Allah ce ki shekara ma sallah shekara talatin wanda kira ya ta shekara biyar ko uku ko goma irin sallar da yake yi a to ba sallar ke sai ha ana so ga wannan din dan bilisan daga harshen manzo Allah ya ce lau salli ba ka da sallama kai sallah ba ma'ana da a ce shekara biyu uku kan musulunta ko biyar kana wannan salloli guda biyar ba su nan babu su sai ya da Allah to sai Allah sai ce wallahi na sai da farkin da ya aiko da gaskiya ba ban iya wata sallah ba sai wacce kaga ina yi allimni ka sanar da ni allimni me yasa da manzon Allah yake baka yi sallah ba baka ce to a koya min ba ko sai da yi yana ganin shi iya ne bai lokaci bai kai da zai tabbatar da cewa bai iya ba sai da aka mai mai haka to uku kala sai manzo Allah ce idza qumta ila salati in za ka yi sallah fakabbir kai kabbara ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فأنا تكرت أدلة تبغريك من القرآن ثم اركع فأنا كيركوئي حتى تطمئن راكعا حتى نسو حالك تسير مكان للشركوئي ولا غير كوي فيك أبوه أنا في رسولي لإسم إلاني لمنيني بواجبنا وجنسي sai ba kana sallah سنة ruku سنة tashi ne haka ثم ارفع حتى تعتدل قائما إن كان ركوعي كان في ركوعي حركة زمو للي كانت في ركوعي فعلا إن كجمع الدقائق الزيني سيكتبوا كما كميتي تطيع سيديدي تكنا فيه حتى تعتدل قائما ما معنى حتى تعتدل قائما أه؟ ka taka kanka ka miƙe ka tsaya har sai to wanda yake yana miƙewa kuma ya ruku ya yi sujada ya je ne a cikin tsayuwa ya bar wasu al'ubbi lana hatta ta ta jila qa'ima dun masjid sa'annan kai sujada hatta kuma inna sajida har sai ka nutsu halin kasancewa ka kana mai sujada ma'ana duk zan da aka kai sai an yada zango nan sai an gama abin da ake yi lokacin da aka tsaya ai kafara ai sai an yada zango ba gaggawa aiki ba sai an gama aikin tsayuwa din in aka gama kuma aka yi rukuri akwai wani aiki sai an gama wannan aiki sa'annan a tsago in an tsago akwai wani aiki shi ma sai an tsaya an yi an gama ko kowanne zaman kansa haka sai an je sujjada hatta tasma'inna sajidan ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فانك تضع حركه النفوس حالك تكي وكلا اكي ولا زمن da ake shi ma sai an yi ثم افعل ذلك في صلاتك كلها sa'annan ka aikata zali haka a cikin sallolin ka duk baki daya tun daga raka a ta farko har ka sallame haka za ka yi asuba a zahar da asar magarba isha har iya rayuwarka to wannan hadisi shine mafarin sabani da aka bayar ka ce ai bai ce ya yi kaza ba ai bai ce ya yi kaza ba ai bai ce ya yi kaza ba akan haka abubuwan da ba a faɗa nan ba ba wajibai bane wani ka ce a a abubuwan da bai iya bane manzon Allah ya koya masa ya koya masa sai sa aka ambaci waɗannan abubuwa su ne bai kawo su da kyau ba to amma a makashin gaskiya ai me yake allimni ma usilu ghaira kuma sallan da manzon Allah ce baka yi sallah ba ya ce ban ce wani abu ne cikin salloli yake baka iya shi ba ko kuwa sallan baki dai aka ce bai iya ba kuma ka ba ai kabbara ya kuma aka ce masa ya kabbara ko ya kabbara ba amma aka ce kuma ya kabbara ya tsaya ko bai tsaya ba aka ce kuma ya tsaya ya yi rufu ko bai ba aka ce ya yi rufu to abubuwan da ya bari su ne babu nutsuwa cikin sallah babu nutsuwa babu tunani babu daidaito babu cikin sallah yana yin ruku'i sai ya daga yana yin sujjada sai ya daga babu nutsuwa wani aiki ya shiga cikin wani aiki kuma kowane aiki zaman kansa yake kowane aka shige sai an gama saboda duk wani da ka kake akwai irin da za ka yi ana son ka yi sun ka dago daga shi ke kana dagowa babu ce a wajen akwai zikiri in ka to wannan ne hadithul musiqi salat duk inda kare malaman zikiri suna magana kisatu hadithul musiqi salat da hadith wanda ya sanna da ya sanna manzo Allah ya masa gyara to shine malamai aka ɗauki kaga malam kansa sai da shafi cikakken shafi ɗaya da rabi yana bayanin mazahibul ulama a cikin wannan sallah saboda wannan sallah da manzo Allah ya ce if al kaza if al kaza sai su malamai suka dauka waɗannan abubuwan da manzon Allah ya faɗa din nan su ne jigo turafin sallah su ne aka rasa su babu amma sauran abubuwa su shi ya ce karanta fatiha ya ce amma ta yassara ma aka ko to shi kenan mafarin da ahnaf suka ce yace ma ta yassara ma aka min al-qur'an fakra'u ma ta yassara min al-qur'an to wannan hadisi yana da asali cikin cikin yana da asali cikin sabanin malamai kowa yana kallon wannan hadisi da abin da yake dacewa da mazhabinsa amma a cikin gaskiya ba lallai ne sai an faɗa masa ka zo ka yi niyya ka yi kabbara ka yi du'awul istisnahi sannan ka karanta basmala sirra ka karanta fatiha sannan ka karanta sura ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza a manzo Allah ya koya masa manya manyan al'amura ne wata kila waɗannan abubuwan su ne da kyautata su ba amma ta abubuwan ya ta su in kuma aka fari haka abubuwan da bai iya bane aka koya masa me yasa aka kore sa sallar katab da sai a ce baka iya waɗannan ba sai fa aka koya maka amma aka ce irji fa salli fa innaka lam tusalli qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana abu bakr قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير وهو السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد فصلى ان رجلا ونمتوا بالنكرة دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الواو واو الحال والحال أن رسول صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد وساق الحديث بمثل حديث بمثل هذه القصة وزاد فيه أقول آي السنه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر من هذه يقول 咱们。 اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عصيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقنا واصرف شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومسئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم manzo Allah zai ba kwalli zai fara da ita dama da ita zuwa da Allah ya fara yi kuma hannu ko daya da ita ke hannu da yake nan haka al'amuran su duka su wa tara wahi haka manzo Allah ya fara miki Allah ya bata gare shi in zai fara takalma sai fara saka kafar dama in zai fitar da takalmin sai fara fitar da kafar hagu haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi babu wani babu هل من بين قبائل مكة في الجاهلية ويتخذ مكان مكانها مساجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يقول يا هلسة أتوني قبر جاهلية كافرين مكه في جاهلية مثل كان المتبقى في بين بالمنصوص يا لك أسيرة كما الكوف أدور يا أهلا تتسوها أجل الكوة أتارا كارتا يا أدنها فأن يولى ما أجل مثلا في أكل في يا هلك تكون هلك بقى لما جاء الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود الا يلعن فيها اتخذوا امور انبيائهم مساجدا مقبر کم اللہ باوان کی مسئلہ کی غالبہ حدیث اللہ بخاری دیکھا کہ بہیلی دیکھی وکی امانو کو امان اصلاح کی حق دیو بخوما ادن بہا سکتی یہ سلنا اتکی تظری ورہا امانو سیدنا امان وضا حلت سیدنا مالک یسلنا امان قبر سیدنا امان وضا حلت سمعت وما سلنا امان قبر وقال بيته لهم الرسول القبر القبر وكيف وقبري وكيف وقبري وقلنا أنس لما رجع رضي الله دعوت سيدنا عمر القبر القبر سألت سيدنا عمر القمر القمر تدعوهم تقوى إلا سيدنا عمر الشهداء فكيفي ولم يأمره هذا أما سيدنا عمر بإقامة يومين الشرط وعن صلى دوام أيها أذكرت كفى وكفى كفى كفى قبل كفى فالسيد إمام البخاري كفى دليل دوام نسوها أنكرها الكامل أما إن أكرم صلى جاي زي هو قوم باب مسمى دوامنا أكيد قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه رأينها بالحبشه فيها تساريع فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما كان على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السور فتعرفت فلان عقلت عند الله يوم القيامه هل تعرف على ان الله يدعي تفكير ثم حبيبه بكل طعمه فك ان بكاوما من الله صلى الله عليه وسلم وتكلمت الى الصور بسيطه جدا اعتقد هذا هو هذا أجل اجلس معاك لما تكون في هذا الجمعه تاتي من كنيسه فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمته من الله صلى الله عليه وسلم يعلم فقال كيف أن الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أولئك وإسلامك ما كان فيه من رجل السابع فمات بمن أنا كبره مثلا يطلع فيه تلك الكسوات نحن حيث مكانه اسمع غير كل الكرسي ورباوة الله الله قرآن الله ورمي الله قول نبي ko yana nan mutumin sati in ya mutu don su gina masallaci a inda kamarin sauki sa'an nan su ɗaure kansa mutum mutunta da ajiyewa ana tunawa da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ina ka kirarin alfi wani sanar ka sura mafi sauran halitta inda Allah ya rasu yana wurin Allah ya bani tashi kiyama don a zan Allah ya hana a ɗaya mutum mutum a ajiye ko ana kallo ko a rataya ko a yi ta fara ne don zama jama'a fassarar da bai ta kawo jima ta rinda su ke kenan waɗansu mutane ne bayan Allah na gari mutanen kirki yadda ne wala ta wakana ta gari wa yadda ne wala ta yi a wala ne ta wa yadda nasara wa kada adam ne ta tura sai mutane ne mutanen kirki bayan Allah na gari an san su da tsoron Allah malamai amintattu malamai masu imani